Dukkan yabo da godiya da kirari da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kulawarsa, wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shi ne cikakken shiryayye Allah ta'ala ya shiryar da mu, salati da ɗaukaka da sallama su tabbata ga manzansa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai. Ma saurari in ba a manta ba a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi. wanda muke kawo muku tarihin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama domin ya zama darasi a gare mu a cikin wannan rayuwa tamu ta yau da kullum. In ba a manta ba mun tsaya a inda muka ce mala'ika ya zo wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a cikin kogon Hira. Lokacin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya kai shekara arba'in, an fare masa wahayi a ranar sha bakwai ko sha takwas ko ranar bakwai ko ashirin da ɗaya ga watan Ramadan gwargwade da malamai suka yi saɓani, wasu ce sha takwas, wasu ce sha bakwai, wasu ce bakwai, wasu ce ashirin da ɗaya. Duk da yake wasu malaman sun rinjayar da sha bakwai ɗin, wasu kuma sun fi rinjayar da ashirin da ɗaya ga watan Ramadan. Gwanayen lissafi sun ce wannan rana da aka fara wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama wahayi a cikinta ta yi daidai da ranar goma ga watan Agusta. wanda ya zo ɗari shida da goma miladiya. Yana ɗan shekara arba'in da ɗaya da wata shida da kwana goma sha biyu a sana kamariya, ko yana shekara talatin da tara da wata uku da kwana ashirin a sana shamsiya, wato a shekarar rana ko a shekarar wata. Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kwashe kamar wata shida yana mafarke-mafarke wanda suka zamo kamar gabatowa ne na wato annattar da Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi. to lokacin yana cikin kogon hira wanda muka ce kogon hira yana can jabal nur kuma kamar wato kilomita biyu ne tsakaninsa da maka. tsawon wannan kogo ya kai kamar zira'i wato ainihin hudu faɗinsa kuma kamar zira'i uku jibril ya bayyana ga manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya wato umarce shi da yayi karatu wannan shine asalin fara wahayi da aka yi wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallama da haka a cikin fathul bari hafiz ibn hajar asqalani ya ce abinda ake kira wahayi al-isharatu sari'a a harshen larabci ana nufin wata ishara wacce ake yin ta da sauri wannan shine ma'anarsa a tsabar harshen larabci wanda wato wanda ake kiransa literal meaning ko kuma wato a legal meaning ma'anarsa ta shari'a wanda yake nufin wahayin Allah ta'ala zuwa ga manzansa waɗannan ma'anonin guda biyu Allah ta'ala ya yi amfani da su a cikin alkur'ani kamar yadda yake magana game da ƙasa ya ce bi anna rabbaka au halaha ƙasa Allah ta'ala ya yi mata wahayi wahayin da Allah ta'ala ya wa ƙasa ilhama ya mata ta bi umarnin Allah haka ne ce wa auhaina ila ummi Musa mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyan annabi Musa irin wahayin da Allah ta'ala ya yi ga mahaifiyan annabi Musa malamai suka ce ilhama Allah ya kimsa mata a cikin zuciyarta ya ba ta umarni guda biyu ya yi mata bushara guda biyu ya kuma yi mata hanin abubuwa guda biyu yace wa auhaina ila ummi Musa an arbi'ihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalina lokacin da ake yanka ‘ya'ya a Masar, Fir'auna ya yi mafarki cewa an haifi wani ɗa wanda zai kawo ƙarshen mulkinsa, da aka yi ɗau matakin yanka duk wani yaro da za a haifa a Masar a cikin wato zuriyan Banu Isra'il. Da mahaifiyar nan Musa ta haife shi sai tsoro ya kama ta, sai Allah ya ce mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annan Musa cewa ki shayar da ɗanki, in kin ji tsoro kuma ki jefa shi a cikin kogi. Kada ki ji tsoro, kada ki baƙin ciki, zan dawo miki da ɗanki kuma zan sanya shi a cikin manzanni. To wannan wani wahayi ne shi ma daban. haka wa auha rabbuka ila nahali Allah ta'ala ya wahayi zuwa ga ƙudan zuma to ƙudan zuma ilhama Allah ya masa cewa ya ci kowane irin nau'i na bishiya mai ɗaci da mai bauri da mai zaƙi kaloli daban-daban sannan ya zo ya tace shi ya fitar da ruwa mai amfani wanda yake magani ga mutane kuma mai ɗan karan zaƙi haka fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya irin su wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim irin su iz yuhi rabbuka ila al mala'ika wa auha kulli sama'in amaraha wa auhayna ilaihin fi'l alkhairat wa iz auhaytu ila alhawariyin wa man azlamu mimman iftara 'ala allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi shai. to wannan shine wato ma'anan wahayi a tsaban larabci wanda yake nufin duk wata hanya da za a sanarwa da mutum wani saƙo ta hanyar magana ko ta hanyar ishara ko ta hanyar nuni ko ta hanyar aiko wani ko ta hanyar magana wani na ji na isarwa wani wannan shine ma'anan wahayi a tsabar tsagwaron harshen larabci to irin wahayin da aka yi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama malamai sun kasa shi gida takwas game yadda yazo a cikin Zadul Ma'ad da cikin Ar-Rahiqul Maktum yace manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Allah ya bi masa matakai guda takwas na yi masa wahayi mataki na farko shine gani a mafarki Allah zai iya nuna wa annabi abu a mafarki kuma yadda ya ganshi a mafarkin haka yake don mafarkin annabawa gaskiya ne wannan shine mataki na ɗaya mataki na biyu mala'ika ya zo ya kimsa masa wani abu a cikin zuciyarsa wato ba tare da ya ga mala'ikan ko sun yi magana da shi ba amma zai ji abin a cikin zuciyarsa kamar wani saƙo ne za a zo a aje shi a cikin zuciyarsa wannan shine nau'i na biyu na irin wahayin da Allah ta'ala yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya faɗa a wani ingantaccen hadisi yace inna ruhal qudsi nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab wa la yahmilannakum istibta'u rizqi ala an tatlabuhu bi ma'siyati Allah fa inna ma 'inda Allah la yunalu illa bi ta'atihi yace haƙiƙa ruhul qudus mala'ika jibril ya wato yi busa a cikin zuciyata cewa babu wata rai da za ta mutu har sai ta gama cinye arzikinta gaba ɗaya, ta haka ku ji tsoron Allah ku kyautata a wajen nema, kada jinkirin zuwan arziki ya sa ku ainihin neme shi ta hanyar saɓon Allah. Hakika abin da ke wajen Allah ba a samunsa sai da yi masa ɗa'a. Wannan shi ne nau'i na biyu na wahayi. Nau'i na uku, mala'ika yakan zama mutum ya zo su yi magana da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama gaba da gaba, wanda kamar yadda muka gani a hadisi na biyu a cikin al'arba'unan nawawiyya cewa mala'ika ya zama mutum mai fararen kaya mai baƙin gashi kuma ba a ga alamun tafiya tare da shi ba ko ba wanda ya san shi a Madina ya zo ya jingina gwiwarsa a jikin gwiwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ya gabatar masa da tambayoyi wanda a ƙarshe ya ce mala'ika Jibrilu ne ya zo ya sanar da ku addininku. Wannan shine hanya ta uku. Hanya ta hudu wata ran yakan zo masa kamar amon sarƙa idan aka buga ta a jikin dutse ko a jikin ƙarfe sai kawai ya ji wata ƙara zum haka ta taho kamar irin ƙudajen zuma in sun taso ko kuma ka ɗauki ƙarfe ko sarƙa ka buga ta a jikin dutse irin amon sautin nan da zai tashi to wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan ji haka to da ya ji wannan ya san alaman mala'ika jibrilu ne ya taho Nana Aisha take cewa idan za a yi masa irin wannan wahayin sai ka ga yana tsananin gumi ko da ku ana tsananin sanyi za ka ga goshinsa yana tsatsafo da gumi tare da gashi ana tsananin sanyi wannan shine mafi tsananin hanyar wahayi da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam hanya ta biyar wata ran yakan ga mala'ika din a surarsa ta mala'ika yana da fukafukai ɗari shida wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ga mala'ika jibril sau biyu a cikin siffarsa ta mala'ika yana da fukafukai ɗari shida to wannan shine hanya ta biyar da wato ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama yake karɓar wahayi hanya ta shida wata ran yana yin magana wato tsakaninsa shi da Allah ta'ala ba tare da mala'ika ya shiga tsakiya ba ya ji maganar Allah Allah ya gaya masa abin da yake so wannan shi ne wato ainihin abin da ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je Isra'i ya wuce ma wato saman bakwai ya je inda yake jiyo sautin ƙara alƙalami a cikin kunnensa to a lokacin ya ji maganar Allah ta'ala kuma Allah ya masa magana ya ba shi umarni har aka ta komawa tsakaninsa da annabi Musa yana neman a rage an shi sallah hamsin aka dawo da ita arba'in da biyar arba'in talatin da biyar talatin har ta dawo biyar biyar ɗin ma annabi Musa ya ce je a nemi a rage masa don ya sha wahala da bani Isra'ila ya san kangararru ne kada mu ma al'umman annabi sallallahu alaihi wasallama mu zo mu kangare mu kasa yin wannan sallah guda biyar to daga nan dai Allah ta'ala ya ce to ya batta biyar din amma ladanta na hamsin yana nan to wannan shi ma wani nau'i ne na wahayi wanda shine kaso na shida sannan kaso na bakwai wata ran wato yana yin magana wato da Allah subhanahu wa ta'ala kuma a lokacin da babu wani shamaki su sai haske wannan shi ma zo a hadisin da ainihin imam muslim ya rawaito lokacin da abu zar yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kaga Allah ta'ala sai ce nurun anna arahu haske ya shiga wato ainihin a tsakanina da shi anna arahu ta ƙaƙa zan gan shi to wannan shi ma in ya yi masa magana a wannan lokacin da wannan abu ya faru to ya zama hijabuhu nur wannan tsakanin wato shi ma hanya ce ta wahayi da Allah ta'ala ya amfani da ita yi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama magana sai hanya ta takwas shine wanda malaman salaf suka yi saɓani har aka samu ƙauli uku a kai, cewa ya ga Allah ba tare da shamaki ba ya ga Allah ta'ala da idonsa ko bai ga Allah subhanahu wa ta'ala da idonsa ba. To a nan a cikin ashifa alƙadi ya kawo maganganu uku, ƙaulin Abdullahi bin Abbas da wanda suka goya masa baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah da idonsa. sannan sai kuma na Aisha ta ce bai ga Allah subhanahu wa ta'ala da idonsa ba, sai ƙauli na uku cewa ya ga Allah subhanahu wa ta'ala amma da idan da ke cikin zuciyarsa, wanda malamai sun fi rinjayar da wannan kauli na uku, saboda ya ce ra'aitullah a wani hadisi ingatacce sai aka fassara shi bi ainai fu'adihi da idan da ke cikin zuciyarsa. Waɗannan kauli guda uku ko guda hudu dukkansu suna nan a cikin ashifa na alqazi iyad Allah ya masa rahama. To wannan shine wato ainihin kashe-kashen wahayi nau'i takwas da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da su yau manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wahayi ta hanyar su. يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم فالله تعالى يا كسى wato yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi zuwa gida biyu shi yasa surorin alqur'ani ma ake cewa makkiya ake cewa madaniya bayan wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya ɗauki tsawon shekara ashirin da uku an kasa shi gida biyu akwai zaman makka wanda ya ɗauki shekara goma sha uku wanda ake kiransa al'ahdul makki wato zaman makka sai kuma zaman madina wanda ya kwashe shekara goma wanda ana kiransa al'ahdul madani wato zamanin zaman annabi sallallahu alaihi wasallama a Madina. To shi wannan kaso na farko wato zaman annabi sallallahu alaihi wasallama a Makka malamai sun kasa shi zuwa kaso uku. Akwai matakin kira a ɓoye wato marhalatu da'awa sirriya wanda ya ɗauki kamar shekara uku. Sai matakin bayyana da'awa ga mutanen Makka da kewaye wanda ya ɗauki shekara tun daga shekara ta hudu bayan fara wahayi har zuwa shekara wato ta goma sha uku kafin hijira. wanda ake kiransa marhalatul i'lanid da'awa fi ahli makka sai mataki na uku wanda bayan fitar annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka lokacin hijira ya tafi madina wanda ya kwashe shekara goma a madina wannan marhala ta ƙarshe wanda ake kiranta marhalatul da'awa kharija makka wa fushuhu hafihim. wannan shine mataki wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kafa gwamnatin musulunci a madina kuma ya jagorance ta tsawon shekara goma ya karantar da mutane yadda za su rayu a kan adalci da gaskiya da amana da ba da haƙoƙin da suka dace a kansu da haƙoƙin Allah ta'ala. To yadda wahayi ya fara wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Imam Bukhari da Muslim su ruwaito daga Nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda. Ta ba da labarin yadda wahayi ya fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kogon Hira lokacin da mala'ika ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ji an ƙwalla kira. ya waiwaya gaba da baya bai ga kowa ba. kawai sai ya ga mala'ika ba a sama ba ba a ƙasa ba yana zaune a kan kujera sai ya sauko da kan kujera sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ikira sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wata sabuwar magana yi karatu yace aini ban je wata makaranta na koyi karatu a wajen wani ba ko ban koyi rubutu a wajen wani ba don haka me zan karanta kawai sai ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike shi kankan ya makure shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai da naji kamar raina zai fita sai ya sake ni ya ce min kai karatu sai na ce ni ba mai karatu ba ne sai sake makure ni har sau uku ya nemi wannan makura ɗin a kaso na uku sai ya sake ni sai ce min ikira bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ikira wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam yana faɗar haka sai ya ɓace sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya fito ya sako da kan wannan kogo ya taho gida da sauri cikin gaggawa alaman da ya gamu da wani abu wanda ya tsorata shi ko ya firgita shi ko wani sabon abu da bai taɓa gani ba a wannan lokaci yana zuwa gida sai ya samu matarsa Khadija sai ya ce samu mayafi ki lullube ni kuma ki ɗebo ruwan sanyi ki dinga kwaza min aka Nana Khadija ta ce menene ya faru ya kwashe labarin abin da ya faru ya gaya wa matarsa Nana Khadija sai na na Khadija ta kamar karfafawa wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama gwiwa tana nuna masa cewa wannan abin da ka gani ai ba wani abu ne da zai tsorata ka ko ya firgita ka ba ni dai na san iya sani na Allah ta'ala baya tozarta mutanen kirki Allah baya wulakanta mutanen kirki Allah baya kaskanta mutanen kirki domin kana da halaye na kwarai da Allah ta'ala ba zai bar masu irin waɗannan halayen aljanu ko shaidanu su ci nasara a kansu ba sai ta gaya masa wasu halayensa da ya shahara da su guda shida ta ce innaka latasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kal wa taksibul ma'adum wa taqrid daif wa tu'inu ala nawa'ibil haq tace ba yadda za a yi la yakhuzika Allahu abada malamai suka ce Allah baya tabar da mumini sai dai ijarce shi amma ba zai tabar da shi ba sai na Khadija ta lissafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin halayensa wasu halaye da ya shahara da su guda shida wanda duk wanda ya tsaya a kansu ba zai taɓe a duniya ba ko ba zai asara a lahira ba na farko ta ce kai mai sada zumunta ne ya za a mai sada zumunta Allah ta'ala ya tozarta shi sannan kai mai gaskiya ne kowa ya shaide ka da gaskiya sannan kana ɗaukan nauyin jama'a mutum zai mutu ya bar 'ya'yansa da matansa ka zo ka ɗauki nauyi duk wata rigima aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga tsakani ya raba ya ɗauki nauyi tace sannan kana tattalawa marashi shi ya zamo mai shi mutum zai zo ba shi da shi ya zo ya sallama da kai ka ɗauki abin da ka mallaka ka danka masa kai ka haƙura sannan kana garar baki baka ma san bako ban ya sauka a Madina a Makka za ka kira shi gidanka ka kawo masa abinci ko da iya abincin da ka mallaka kenan ba shi kai ka haƙura Ta ce kuma duk wata harka ta gaskiya an san kana yin taimako a kanta to ta ƙaƙa Allah ta'ala ainihin wato zai wulakanta ka Nana Khadija ta lissafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan halaye nasa guda shida daga ciki wanda ta ƙarfafa masa zuciya da shi kuma ta ce tana jin ba abin da zai same shi أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد ألجموا فارجع كل لسان أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم ماتوا وما أما إذا هر wato yana buƙatan wani abu to akwai wani ɗan uwanta wato ɗan amminta wanda ake kiransa waraqatu bin naufal tace ka tashi mu je gurinsa mu ainihin yi masa tambaya game da wato abinda ka gani dinnan domin wato zai iya bayar da wani gudunmawa a kai a kan abin da ya taso. Daka Imam Bukhari ya rawaito da Imam Muslim cewa daga Abu Huraira ya ce Jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ga Khadija nan ta taho ɗauke da kwano a ciki akwai abinci idan ta iso ka ce mata Allah yana gaishe ta ni ma ina gaishe ta kuma ka yi mata bushara. da katafaren gida a cikin aljanna wanda aka yi shi da lu'ulu'i fari ko babu kwarmato babu wahala a cikin wannan gida nata to kun ga wannan saboda matar kirki ce duk matar da mijinta zai zo a firgice ya ga wani abun tsoro ta zo ta kwantar masa da hankali ta gaya masa maganganu masu daɗi to ta cancanci a bata irin wannan daraja wannan ita ce Khadija wacce suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ashirin da biyar lokacin ita kaɗai ce matarsa Nana Khadija ta haifawa wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ‘ya'ya guda shida, mata guda huɗu, akwai Zainab da Ruqayya da Ummu Kulthum da Fatima, da kuma ‘ya'ya maza guda biyu su ne Alƙasim da Abdallah wanda ake masa laƙabi da Attayyib Tahir. Ɗayan guda ɗaya an haife shi ne a Madina shine Ibrahim Mu'azzam ɗan Mariya Qibtiyya. Wacce ta sadaukar da kuɗinta da ranta da komai nata ga musulunci har ta samu wannan matsayi wanda babu wata mata a tarihi wacce ta samu matsayin da Nana Khadija ta samu. Daga nan sai suka kama hanya suka tafi wajen Warqatu bin Nawfal wanda shi dan amman Nana Khadija ne. Suna zuwa sai tace ka saurara daga dan dan uwanka ya maka bayanin abin da ya gani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwashe labari ya gaya wa Warqatu. Warqatu bin Nawfal yana ji yace mm wannan shine ma'abocin sirri wanda ya sauka ga Annabi Isa. kuma wannan bishara ce gare ka a bisa abin da na karanta daga littattafan da suka gabata cewa Allah zai aiko wani annabi to duk alamomin da ka faɗa suna nuna kai annabi ne wanda Allah ta'ala zai maka wahayi ka zama annabin ƙarshen zamani yace kash ina ma a ce ina yaro ina matashi wannan abin zai faru yanzu gashi na tsufa wallahi da na taimaka maka har ka isar da wannan sako da Allah ta'ala ya ɗora maka kuma lokacin da mutanen maka za su kore ka da na taimaka maka sai manzo Allah ya rike baki ya mamaki yace yanzu ya za a ce mutanen Makka za su fitar da ni daga Makka gani ina da farin jini a gurin su suna ƙaunata suna sona mai gaskiya ne ni mai amana ne ban aikata wani mummuna aiki ba yace ai babu wani annabi da zai zo da irin abin da ka zo da shi face sai an yi rigima da shi sai an yi rikici da shi sai an kore shi sai an fitar da shi daga ƙasa warakatu yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayani abin da ya sani daga nan sai wahayi ya yanke wato ainihin aka samu tsawon lokaci har zuwa wasu kwanaki kamar yadda Hafiz Ibn Hajar Asqalani ya faɗa a cikin Fatahul Bari juz'i na ɗaya shafi na ashirin da bakwai. Ya ce bayan abin da ya faru na farko ya faru sai wahayi ya yanke zuwa wani kwanaki daga nan sai mala'ika ya dawo karo na biyu ya zo ya samu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Ya zo a cikin Sahihul Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya na yi na yi wato ainihin na taho ina tafiya zan doshi kogon hira bayan wata guda da wancan abin da ya faru bayan na je kan dutsen na sakko na taho zan taho gida sai ainihin na ji an ƙwalla min kira a sama na duba gabas da yamma hagu da dama ban ga kowa ba ina ɗaga kaina sai na ga wannan mala'ikan da muka haɗu da shi a kogo gashi akan kujera shi ba a sama ba shi ba a ƙasa ba sai ya kwalla min kira sai na waiwayo sai ya ce min ainihin ah, ya Muhammad ya kira sunana to ina ganin haka sai na sake firgita sai na yi gida da sauri yana zuwa sai ya ce wa na Khadija da koma fi ki lullube ni da koma fi ki lullube ni bayan ta ɗauko mayafin ta lullube shi sai ga har yanzu yana ganin wannan mala'ikan Yace ta ɗebo ruwan sanyi ta dinga kuza masa aka ta dinga kuza masa ruwan sanyi aka har yanzu dai yana ganin wannan mala'ikan bai ainihin ɓace masa ba to da ganin haka sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya san wannan abin da gaske ne mala'ikan nan ba wai mala'ika ne da gaske sai mala'ikan ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujsa fahjur wa la tamnun tastaksir wannan shine wahayi na biyu da aka kawo bayan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq wanda ke nuna mahimmancin karatu da ilimi a cikin al'umman annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama cewa ilimi yana da daraja domin shi aka fare wa manzon Allah wahayi akai da haka al'umman annabi sallallahu alaihi wa sallama al'umma ce ta ilimi al'umma ce ta bincike al'umma ce da bata yarda da jahilci komai kankantarsa ba da maza da mata da yara da tsofaffi kowa wajibi ne ya tashi nemi ilimi saboda gashi wahayin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na farko an yi shi ne akan ilimi sannan sai aka ce kuma ya tashi ya gargadi ya tsarkake tufafinsa sannan ya girmama Allah ya nisanci gumaka kada kuma ya kyauta yana neman ƙari to daga nan wahayi ya ci gaba da wato zubowa ya ci gaba da tahowa har ya zuwa kuma bayanin da za mu ɗora a gaba, nan za mu tsaya a wannan wato karo, sai kuma a mako na gaba za a ji mu da ci gaba da wannan tarihi na annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama, a madadin wanda ya tsara shirin Umar Sa'idu Tudun Wada da kuma mai ɗaukar mana shirin Malama Hassana, ni Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa nake cewa mu haɗu a wani mako wassalamu alaikum.